Albarkatun harshe na masu aikin jin ƙai na Arewa maso gabacin Najeriya, jagorar albarkatun harshe, ƙalubale da shawarwari, ɗaukar bayanan da ba a shirya ba sosai, ƙalubale. A wajen da babu taimakon harshe masu tattara bayanai dole ne su dogara da makota da 'yan uwa, musamman yara domin samun tafinta. Wasu masu tattara bayanai suna wahalar fahimtar Turanci mai sarƙaƙiya da wahala a wajen bincike. wanda ake saka tsammani su fassara nan take a wajen wannan ya samar da damuwa da ingancin bayanai a dukkanin ɓangarorin tattara bayanan shawarwari samar da a kayan aikin tattara bayanai a yaren da masu tattara bayanai da masu amsa bincike suke magana da shi kuma suke fahimta yin aikin da ƙungiyoyin gida domin tabbatar da tambayoyin binciken ba su saba da al'ada ba sannan kuma ma'anarsu ba ta canza ba binciko matsalolin harshe da za su iya faruwa a wurin tattara bayanai da kuma yadda za a magance kafin lokacin wannan ya haɗar da samar da ƙwararre wajen tafinta ko samar da tafinta daga nesa ta amfani da wayar hannu saboda tunanin matsala ko kariya ga lafiyar jama'a idan za a tattara bayanan mutum da mutum ko ta hanyar kira a waya a yi amfani da rikoda bayan an nemi izini a matsayin tabbatar da inganci wajen tattara bayanai a kan yaruka, rubutawa, da fassara ko da kaɗan daga tattaunawar da aka naɗa da rikoda za ta zama da matuƙar amfani wajen tantancewa da horarwa. Muhimman albarkatu TWB, the People in Need Rapid Guide to Localizing and Translating Survey Tools, the TWB IDMC Case Study on Audio Recording for Verification in Multilingual Surveys. A duba adireshin yanar gizo na TWB domin samun abubuwan da aka faɗa. domin ƙarin bayani game da wannan bincike da kuma sanin yadda translators without borders ke tallafawa aikin agaji a arewa maso gabacin najeriya A ziyarci shafin yanar gizo Nigeria at translatorswithoutborders.org ko a tuntuɓi NRC ko IRC ko Plan International ko DRC. ko UKAID. Wannan bayanin ya ta'allaka ne bisa aikin da UKAID da gwamnatin UK suka ɗauki nauyi. Kada a ɗauki ra'ayoyin da aka faɗa a wannan daftarin ta kowace hanya a matsayin ra'ayin gwamnatin Birtaniya ko kuma kudure-kuduren gwamnatin UK. Gwamnatin Birtaniya ba za ta ɗauki alhakin yin amfani da bayanan da aka samu a cikin wannan ba.